This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo talata matsakaicin zango. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM. ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba yau talata sha biyu ga watan Mayu Grace Alheri Abdu daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim a yawa ke farin cikin zan ragama shirin. rahotanni na nuni da cewa kungiyar boko haram tana gina maɓoyar karkashin ƙasa inda take ɓoyewa idan aka ritsa ta muna da rahoto kuma kan sallamar wani ɗan jarida da shugaba jonathan ya yi da ta shafi wata tambaya da ya lokacin hira da manema labarai a fadar shugaban ƙasa sai kuma shirin tsaka na mai wuya na aliyu mustapha sokoto amma duka sai bayan kun sha labarai masu tare da sallama ga labaran duniya sakataren harkokin wajen amurka john kerry zai kai ziyara kasar rasha domin tattaunawa da shugaba vladimir putin da wasu manyan kusoshin gwamnatin kasar wannan dai ita ce ziyararsa ta farko tun lokacin da dangantaka ta yi tsami akan batun ukraine da syria ma'aikatan harkokin waje ta ce shugaba putin da ministan harkokin wajen kasar ta rasha sergei lavrov da bakon nasu za su tattauna a yau dinnan akan wasu muhimman batutuwa ciki ko har da abin da ya shafi batun yankin nasu wannan tattaunawar da za ta ba damar tabbatar da ganin cewa amurka ta bayyana muradunta akan batutuwa daban-daban haka kuma mai magana da yawon ma'aikatar marif haf ta ce batutuwan da za su tattauna za su hada na nukiliyar kasar iran da ake kan tattaunawa tsakanin ita iran din da sauran kasashen nan shida sai dai har zuwa yammacin jiya litinin ba a tabbatar da cewa ko mr putin zai kasance wajen wannan tattaunawar ba don haka mai magana da yawon shugaba putin din dimitri peskov ya ce za su sanar muddin dai in har za kasance wajen wannan tattaunawar sai dai kuma sakataren neto john stoltenberg ya sake zargin moscow din da kare yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta da aka ya cimma a ukraine domin ku ta ci gaba da baiwa 'yan awarin rasha makamai ma'aikatar tsaro da jami'an hukumar nukiliya ta amurka suna yi wa 'yan majalisar dokokin ƙasar bayani akan yarjejeniyar da amurka za ta shiga da kasar china akan batun nukiliya har na tsawon shekaru talatin wannan tattaunawa ta sirri da ake a nan washington ya sa yanzu haka majalisar dokokin ƙasar amurka za ta yi nazari domin duba yiwuwar sake kula hulɗar sarrafa nukiliya ɗin da kasar china wanda ake yi shekaru talatin da suka gabata kuma zai kai ga ƙarshe a shekara mai zuwa Idan an cimma matsaya wannan yana nufin China wadda take da babbar kasuwar nukiliya za ta samu damar sake sayan fasahar nukiliya tare da sarrafawa daga ƙasar Amurka. Kamar wanda China take da shi a halin yanzu, Amurka tana da 21 irinsa da ta kulla da wasu ƙasashe ciki ko har da Taiwan. Shugaba Obama dai ya bukaci 'yan majalisa da su amince da wannan bukata. da yake aika wa 'yan majalisa wannan bukata mr obama ya ce samar da wannan yarjejeniyar za ta ƙara danƙon zumunci da ƙasar china labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc sarkin saudi arabia ya buga wa shugaba barack obama wayan tarho cewa ba zai samu halartar taron nan da za a kusa da washington ba wanda yake tsakanin amurka ne da kungiyar kasashe da ke yankin golf fadar white house ta ce shugabannin biyu sun tattauna akan batutuwa akan abubuwan da taron zai mayar da hankali a kai musamman akan yadda ita amurka da kawayenta na yankin golf din za su shawo kan rikicin da ya kici ya cinyewa a kasashen iraki syria libya da yemen sai dai ana sa ran wasu manyan jami'ai shida daga kasashen da ke yankin gol din su iso nan washington gobe laraba idan allah ya kai mu inda za a shirya musu liyafar cin abinci kafin a fara taron da za a yi ranar alhamis wanda za a yi a kilomita 100 daga maryland a arewacin camp david da ke cikin jihar maryland radiyar rahotanni sun bayyana cewa da farko sarkin ya so ya halarci taron amma kuma sai ya yanke shawarar aiko da yarima muhammad bin nayif da mataimakinsa yarima na biyu wanda dan sarkin ne kuma shine ministan tsaron saudiyan jami'an kasar ta saudiya suka ce wannan taron ya yi daidai da lokacin kwanaki biyar na dakatar da buɗe wuta da aka shata a ƙasar yemen inda ita saudiya ke kan jan ragama harin ta saman da ake kaiwa ta wa 'yan tawayen hutis sai dai kuma a waje ɗaya wasu masu fashin bakin siyasa sun bayyana cewa sarkin ya noke wa halartar taron ne domin matsayarsa game da batun nukiliya da ake tattaunawa da ƙasar iran amma mai magana da yawon fadar white house john ennis ya ce ko kusa wannan ba ƙanshin gaskiya cikin wannan batu domin ko shugaba obama na da kwarin gwiwa ga shugabanni da shugabancin ƙasar ta saudi arabia lauyoyin da ke kare mutumin nan da ya dana bom a boston zoka zanayev sun ce sun kammala nazarinsu wanda zai sa su ga cewa alkali ya mai da hukuncin kisan nan zuwa na daurin rai da rai shaidu 44 da lauyoyin suka kira cikin kwanaki takwas da suka ba da shaida cikinsu har da 'yar ɗarika katolikan nan helen prejian wadda sananna ce wajen kyamar ganin an ba da hukuncin kisa kuma tana da tarihin ganawa da mutumin da aka yanke hukuncin kisa a gidajen yaren amurka ba shakka prejian ta tabbatar da cewa ta gana da wannan wato da tsanayev din har sau biyar a cikin watanni biyun da suka gabata kuma ta ambato shi yana cewa ba wanda ya cancanci ya sha wahala irin wadda suka sha ta ce ta ji alamun damuwa a cikin muryarsa inda yake nadamar aikata abin da ya aikata wanda ya dana bob din da za a kammala gudun gasar ya da kanan wani wanda aka yi a boston a cikin shekara ta 2013 wanda kuma ya yi dalilin mutuwar mutane uku kana wasu 264 suka samu raunuka iri daban-daban masana ilimin kimiyya sun bayyana cewa matsanancin zazzabin typhoid da ke kin jin magani yana nema ya yi kaka gida a wasu sassan afirka da kuma wasu gabashin kasashen asiya masanan suka ce a wani binciken da aka bayyana a kundin bincike mai suna journal nature genetics a turance ya kunshi tattara alamomin da yawansu ya kai 1800 na kwayar da ke haddasa wannan cutar daga kasashe 63 suka ce kuma binciken ya nuna cewa maganin cutar ya kasa yin tasiri a wannan kwayar cutar mai haddasa ta wadda ake kira h58 kuma an samu hakan har a cikin 47 daga adadin misalan da aka yi bincike a kansu har ila yau masana suka ce wannan ku ya fi yawa ne a kudancin asiya musamman a cikin shekarar 1970 wanda daga bisani kuma ya bazu a sauran sassa na asiya haka kuma har ya kai ga gabashi da kudancin afirka wanda kuma sun gano cewa yana bazuwa a afirka shi dai cutar typhoid wani kwayar halitta ce da ba iya gani wanda ba iya gani da ido ke haddasa shi mai suna salmonella typhi a turance kuma ana samun sa ne a cikin abinci ko ruwan sha mara kyawu hukumar lafiyar duniya ta bayyana cewa kalla mutane miliyan ashirin ne ke kamuwa da wannan cutar a kowace shekara kuma 200 daga cikinsu suna mutuwa labaran duniya kenan kuka saurara rahotanni na nuni da cewa kungiyar boko haram na ginin karkashin ƙasa da take ɓoyewa idan aka ritsa ta shugaban tawagar gani da ido na gwamnatin jihar borno dr bulama gibiyo ne ya bayyana haka yayin da ya kai ziyarar gani da ido a sansanin 'yan gudun hijiran da ke jihar adamawa wakilin sanusi adamu na da ci gaban rahoton tawagar gwamnatin jihar borno karkashin jagorancin dr bulama gibiyo ta shaida wa muryar amurka cewa sun kawo ziyara sansanin malkohi da ke yola fadar jihar adamawa ne domin ganewa idanunsu halin da mafi yawa daga cikin mata da yara 275 da rundunar sojojin najeriya ta ceto daga kurmin sambisa sama da mako ɗaya da ya gabata waɗanda yawancin su yan asalin jihar borno ne kafin gwamnati ta san mataki na gaba da za ta ɗauka batun sake maido da su gidajensu ko kuma sabbin gunayi ba abu ne na gaggawa ba ganin cewa kawo yanzu akwai sauran mayakan kungiyar boko haram din boye cikin kurmin sambisa da ke kai hare-hare na sarika noke kan ƙauyuka da birane wannan ma shi yasa gwamnatin jihar borno ke ci gaba da ajiye 'yan gudun hijira sama da miliyan ɗaya a sansanoni sama da talatin inda take kashe abin da ya zarce naira miliyan ɗari shida wajen ciyar da su da samar musu da kayayyakin alatu da su suke bukata yau da gobe na tambayi dr bulama gubiyo yadda zai iya kwatanta girman matsalar boko haram na tsawon shekaru shida da suka share suna addabar al'ummar arewa maso gabashin najeriya wanda muke borno muka fahimce su yawanci 'yan najeriya ba su fahimce su ba idan kamar boko haram sun kama gari ka je ka fatitike su daga garin sun fita wai ba tafiya suka yi ba za su bosu a cikin dazuna in fact za su zama more dangerous don da suna zane a gari ɗaya. yanzu kuma suna cikin dazuna za su hawa kan itatuwa su shiga koguna su shiga kauyuka kanana kanana su ji su yi boko haram villages su zanna kuma a da kamar shekaru uku hudu da suka wuce mutane suna bada labarai cewa sun ga ana tsare motoci masu ɗaukan siminti da rodi da katako yan boko haram suna shiga da su cikin hamis ba wanda ya ga fitowa motocin na sai shigo su. muna zoto ko boko haram sun yi irin dakunan nan na karkashin kasa irin wanda ake a lokacin yaki abin da ya sa muka yi tunanin haka sun taba yi wannan a cikin maiduguri guri sun yi iri wannan banka din guda daya wanda zai doki akalla su da ribiya in wanda zai yi wannan a cikin maiduguri akan ido mutane a cikin tsakiyar gari a balabarin garan na maiduguri in ka ba shi dama a cikin dajin da ba wanda ke kula da shi sai shi ne mai iko ya shekara hudu biyar abin da zai kawai allah ne ya sani wata matsala da ta kunno kai kuma a sansanin yan gudun hijira na malkoyi da ke yola fadar jihar adamawa ita ce ta fargabar da jama'a ke yi har da su ma tsofaffin yan gudun hijira da ke zaune a muhalli daya da waɗanda da aka kubuto daga kurmin sambisa na gudun kada wasu bara gurbi su saje da 'yan gudun hijirar su shiga sansanin in ji ɗaya daga cikin 'yan tawagar gwamnatin jihar borno kuma mai fashin baki kan al'amuran yau da kullum alhaji usaini mangunu akwai buƙatar a yi taka sansan wajen raba aya da sakuwa. a gama tantance waɗannan kasan da yake wasu su ba lafiya kamar yadda ka gani a asibiti da sauransu so mu dan bada kwana kaɗan mu ga abin da halin rai zai yi tukuna amma lallai akwai the need a tattance mata matan nan a san ko da ma ba matan boko haram ba ne akwai wadanda ma suke ganin kaman ai yadda aka rike su kamar wadancan wanda suka sace su sun fi rike su da mutunci da kuma wannan abu ma saboda haka akwai tankade da rairayen da za a yi amma mu dan bada lokaci kada mu riga malam shiga masallaci su su gama aikin su tukuna bincike da na gudanar ya nuna cewa tuni ma yara da kuma mata da suka yi so sansanin cikin hali na tagayyara saboda rashin abinci mai gina jiki yanzu haka sun fara murmurewa sanusi adamu murar muryar amurka daga yola nigeria To a Malam Sanusi, shugaban Najeriya Goodluck Jonathan ya sallama wani ɗan jarida daga zauren ganawa da manema labarai daga fadar shugaban ƙasar Najeriya bayan ya nemi sanin daga bakin shugaban ƙasar Chad Idris Deby da ke ziyarar aiki a ƙasar. ko da gaske ne ana amfani da sojojin haya daga afirka ta kudu a yunkurin haɗin gwiwa da ake yi na kakkaɓe 'yan ƙungiyar boko haram wakilinmu umar faruk musa na ɗauke da ci gaban rahoton ko da ke shugaba idris debi ya nuna rashin sanin wannan labarin ga dukan alamu tambayar ba ta yi wa shugaban kasar najeriya goodluck ebele jonathan ba wanda tuni ya bada umarnin a kwace takardun izinin shiga fadar gwamnati na dan jaridar tare da kuma hana shi shigowa gidan har illa masha allahu akan haka da na tuntuɓi shi ɗan jaridar wato malam ubale musa na muryar jamus domin in ji tasirin wannan matakin da shugaba jonathan ya ɗauka a kan shi to ni dai a gani na kamar dama alama ce ta irin ainihin abin da ke cikin zukatan mahukuntun tarayyar najeriya da ke kirarin su masu demokuraɗiyya ne kuma su a sun san ginshiki da me ake kira demokuraɗiyya ita demokaradiyya ita ce yanci na faɗar albarkacin baki ko mai ɗaci kuma mafi giduri mafi cancanta na demokradiyya shine gidan jarida kafa ta jarida wurin da za a bayyana ra'ayi na jama'a wannan tambaya da na yi tambaya ce da aka ɗan kwana biyu ana magana a kanta cewa yanzu da ake magana sojojin haya aka ɗauko daga afirka ta kudu su suke yaƙar boko haram ba sojojin tarayyar najeriya ba ya sa na tambayi har ma ana cewa an kashe wasu daga cikin su kuma suna neman sai an kara musu kuɗi in ba ka ba su janye in sun janye kuma gaba ɗaya abin zai sake rushewa. To na ga dama ce da ya kamata a tambayi shugabanni tun da sun zo shin me ake ciki ko menene ma dangantakar da shugabannin da ya waɗannan runduna wanda shi shugaban da ya ce mun da ya ma san da ita rundunar ba da cewa dai an daɗe ana labarin ta. to kaga kenan ni a tunani na ba wani abu ne na sirrin kasa da ya kamata a ce wai akwai matsala a wajen fadarsa tunda abu ne gashi nan a fidi har ma ga abin da ke fitowa na game da bukatar kuɗi to amma saboda ana so a koye ba a so mutanen kasa su san me ake ciki shi sanya nake ji aka ɗauki abin da aka ɗauka din aka yana amma bai dame ni ba saboda dama duk kasa irin tamu ta Najeriya da ke ƙoƙarin a tashi ta tafi zuwa ga demokradiyya dole ne ta fuskanci irin waɗannan matsaloli na kama kala na shugabanni wanda sai a hankali a hankali mutane za su tashi ce muki kuma babban nasara ina ji ita ce yadda aka ce an ki aka fidda shugaba jonathan alama su cewa mutanen najeriya sun farka daga wannan kama karya kuma a shirye suke domin tabbatar da cewa sun kwaci yancin su da kuma zai faru. to amma abun mamaki shine a daidai lokacin da wannan abun ya faru da kai an sha yin hankoro cewa shugaba jonathan mai ba da damar a faɗi albarkacin baki ne ba a taɓa kuntatawa 'yan jarida ko a ɗauki mataki a kansu ko aka kama wani ko aka tozarta kowa ba wannan ya nuna maka cewar watakila a waɗansu abubuwa ire-ire da aka yi maka a bayan nan watakila bai bayyana ba ne don ba a yi kan idon jama'a ba kamar da aka yi shi a yau akan idon mu muka gani ko kuma kila ina gani kamar duk mutanen da akan tura ko akan kai gaban shugaba jonathan domin su faɗa masa suna faɗa masa mai daɗi ne Ina faɗa masa mai daɗi kuma zai murna amma in ka tuna akwai jaridu da shugaban kasa kai su kara saboda ina tunanin sun faɗi wani da baya so ko sun faɗi abin da bai masa daɗi ba kuma ina ji wannan din ma yana ɗaya daga cikin irin wannan matakai da ni ba za a kai ni ba ta kara ba da ban yi kalafi ba ban yi laifi ba ban yi zargi shi da ya ce to a cire min dama ta ta shiga inda yake saboda in an cire ba zan samu dama ba zuwa kusa da shi balle in wata tambaya da ta masa da hankali ina ji abin da ya faru kenan to yanzu wani mataki za ka ɗauka dangane da hakan wannan zai sa ka kyamaci gwamnatin da ta yan kwanaki ya rage mata su kare kamar ka yi rahotanni marar daɗi na ɓatanci ko yaya to ni dai ɗan jarida ne kuma zan yi aiki na ne na jarida tsakanina da Allah abin da ya yi mai kyau za a faɗe shi abin da kowa shi da kyau shi ma za a faɗe shi kuma shi ne aikin jarida ya tanada ba son zuciya a ciki ba kuma saurayi a abin da za ka yi in a wani abu da na gani ba daidai ba zan ci gaba da yi zan ci gaba da faɗa har zuwa lokacin da zan ba aikin jarida in kuma akwai abin da aka yi daidai shi ma zan faɗa. Malam Ubale Musa kenan wakilin gidan rediyon Muras Jamus a tattauna da na da shi a Abuja. Bayan da shugaban ƙasar Najeriya Goodluck Ebele Jonathan ya ba da izinin a kore shi daga fadar gwamnati bayan da aka kwace takardun izinin shiga gidan da yake da shi kafin yanzu. wannan mataki dai ko shakka babu ya ci karo da irin manufofi na demokuraɗiyya da shugaba gula ebele jonathan yake ta hankoron yi a lokacin da yake mulki da kuma lokacin da aka kada shi zaɓe umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria. zuwa gaida Umar har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC yanzu agogoma na Washington na cewa karfe 1 da minti 17 na asuba yanzu kuma ga Aliyu Mustapha Sokoto da shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Kai dai PDP kake ni PDP Yawwa ya kamata in mun ka zo magana mu faɗi abin da ya faru a yi na wace zambiya. Rashin PDP ta yi mulki tun harko a Arewa. Shine babban abin da ya wasa PDP. Jama'a barkamu da wannan lokaci barkamu da saduwa mu da ko a sabon shiri na tsaka mai wuya. Shin kam a wurin mutanen PDP me suke gani ya janyo musu faduwa a zaben da aka yi ne? Suna na bari Abdullahi Jalo. In yau an tashi za a yi zargin wokin kwamiti ni ina dipiti dole a sa ni a ciki. To in na yi shiru na yarda cewa ni ma da ni aka yi wasa so. An sai da fom fom na 'yan takara ya shige biliyan goma. Kamar yadda shi shugabana Olisametu ya ce su kuɗi ne da suka biya kansu na wasu allowances nasu a mutum da baka biya albashin ma'aikata ba baka biya tsohon kudin mataimaka ba kai kana babba kudi ya zo kawai ka rarume su ka nuna wa duniya cewan dama shugabancinka yana da wabi sunana jibrin zakar gidan dalla karamar hukumar auyo constitution din jam'iyyar pdp ba shine shugaba jonathan yake bi ba kowane irin shugaban kasa walau ka fito daga arewa ko kudu ko kuma daga kasashen yarba ka fito to za ka mulki mutanen najeriya ne da zuciya guda to amma shugaba jonathan bai amfani da wannan ba na biyu kuma akwai rashin tsaro shine wanda ma babbar illar da ta sa in kana ma jam'iyyar pdp kana tsoron ka ce kaɗan jam'iyyar pdp ne domin me kamar ma ita gwamnatin tana da hannu a cikin abin da yake faruwa a ƙasa matsaloli irin na boko haram waɗanda suka ɗau shaƙe wuyan najeriya kuma shi shugaban ƙasa jonathan ya ƙi yin wani ƙoƙari ya nuna hoɓɓasa ya nuna cewa shi shugaban ƙasa ne ya cire sentiment a zuciyarsa ya gane cewar da waɗanda ba a yaƙar da waɗanda ake yaƙar duka 'yan najeriya ne amma ya gaza ya nuna ma kamar yana da ra'ayi manta da 'yan adawa duk dan pdp da ka tuntuɓa idan ya fara jiyarwa maka dalilan da yasa yake jin sun fada zaben da ya gudana a shekarar nan sai ka rike baki kana mamakin abin da ke fitowa a bakin nasa a makon da ya gabata ne muka fara yunkurin fahimtar su wannan dalilan na faduwar pdp kuma muka ga cewa ba waɗanda za su iya fayyace mana dalilan nan kamar su kansu 'yan pdp din tunda dai mun san an ce mai ɗaki dai to ka dai sauran to akan haka ne wakilinmu na abuja nasiru adamu ya hikaya ya jagoranci muhawara tsakanin yan pdp guda biyu wato faruk ahmed gusau shatiman rijiya da ko musa dala wanda suka ɗauko abin nan tun daga tushe wato na tarihin jam'iyyar tasu da yadda ya shafi mutane irin su obasanjo su janar babangida su marigayi abubakar limi batun karba-karba da dai sauransu. a daman ita harkar siyasa dole dama ai ba za ka raba mutum ɗan siyasa da son zuciya ya wani abin da yake ganin cewar zai amfani shi ba a siyasance saboda haka wannan abin da suka je suka yi din ba wanda zai ce a ba haka ba ne. amma dai abin da ni nake tabbatar da shi shine cewar matsayina da cewar karba karba din ne shine su tsarin da suka yi na karba karba ne saboda lokaci ne shi irin sojoji da yake faɗa irin su janar ibrahim babangida suna ganin akwai zarge-zarge a kansu na maganar kashe zaben jun 12 to ana so a gaya za a yi dan sun mayarwa da su yarabawa dan a samu a kashe wannan magana saboda haka aka tsaya cewa lallai a cikin yaraba nan kuma waye ake ganin mai dan sassauci wanda yake dan Najeriya ne bai da irin wannan magana kabilanci aka ce to a kawo Obasanjo a kawo Obasanjo akan wannan sharadi suka kuma goyi bayan shi wannan wannan magana ta shi wato shi dai ina ganin dai ya dai mance tun farko mutumin arewa ya ce ba zai so wani dan takara maganar rimi ba a ce rimi kada ya tsaya takara ba ne illa dai kawai rimi ya ga abin da ke karfin shi ne eh to amma ya yi. ai shine abin da nake cewa rimi ya janye saurara gaji ai na baka eh. kai magana ka bani ni in yi Na magana ce rimi ya jaye ko abin nan sun farko da sun tsaye mana da rimi ya tsaya takara kuma eh, rimi arewa zai kada duk wanda sun ka tsaye a kudu eh. kowane ne suka zo da shi da ra'ayin shi za su za a kada shi ko rimin ko ko mai su ne 'yan siyasa ba su da rigar soja ba rita a officers ba ne ba da su zo su tura siyasan nan in dai maganar da aka zo da ita a Jos in kai baka sani ba ina so in tunatar da kai zaɓe ma da aka yi ai Kaduna aka yi zaɓen APC ba ANPP ba APC ina so in tunatar da kai sai da aka ji labarin cewa an tsaye da ɗan takara a yi NPP ai da wannan lokaci in ka lura duk suke control na siyasa din amma ku bari a yi siyasa wadda take wadda za ta shiga cikin al'umma jama'a su so mutane don siyasa su yi amfani da siyasa su gudanar da aikin siyasa sai sun ka zo suka yi blocking sai suka ji wa aka tsayar don inda AMPP din ta tsayar daga arewa ka sani ba za su tura rimin ba rimin ne za su bari ko kuma Alex Akome din ne da rimin za a hada don a kwato jihar dan arewa maso yamma ba wai shi da yake zanna abuja ba yana tare da kusa da minista da kuma yana ganin fi siyasa su can suka yi mu mulke siyasa wato ta shiga cikin um, karkashin kasa irin grassroots daga irin locally muna tare da mutane waɗanda suke amfani na siyasa wannan lokaci da an bari da alis da kome da abin nan da tsorewar pdp ba ma shekara 60 ba da ta tsore fiye da wannan shekaru da ake ake ji ba. Ah, Musa eh. Dala na ji eh. mai yana cewa watakila ko don kuna nan birnin tarayya ne ah, eh. ba ku yi siyasar karkara ba shi yasa watakila ra'ayin kai sha bamban da nasa. A ah, to ai wannan ita Abuja in ka duba Abuja ma gaba ɗaya yaushe ta zo barantana a ce duk wanda ya gan shi a Abuja nan ai ko da zama ne kawo shi ko menene dole da yayi wata siyasa wanda take a garin su ko kuma ya san cewar a nan abuja din ma ai siyasa ake ta ta grassroots tunda ni ko a nan abuja ma na rike chairman na mazaɓa ka ko ba wanda zai ce ban san siyasan grassroots ba tunda na rike chairman na mazaɓa ƙarshen grassroots kenan ko hmm. <laughs> saboda haka ba inda ba grassroots ko a nan Abuja din dan dai kawai a nan ne shugaban kasa yake amma ko a nan din ba inda ba siyasan grassroots kuma kamar maganar da ya faɗa na cewar ANPP ma lokacin sun tsayar da Olifalaye ai shi ma can ANPP din da Umar Shinkafi ne ake so a tsaye takara amma saboda wannan maganar da aka yi na maganar cewar ana son tsarin karba karban sai su kamar yadda yake faɗa sojoji gaskiya ne akwai hannun sojoji a ciki ba wanda zai ta wannan maganar nashi amma su ma daman sai yasa suka tsayar da cewar a ba Olifala ya je takara an yi alayan tsakanin ANPP da AD su tsaye da ɗan takara amma daga kudu to shine maganar da nake cewar su ma karɓa karban suka yi kamar yadda ko yanzu a abc ma an ka kula tsarin karba karban ne sai dai kawai ba fito an bayyana shi an ce ai tsarin karba karba ba amma su pdp kaga daga baya dole suka suka saka wannan abu a rubuce ma cewa dole a yi karba karba a jam'iyyance Satiba Shi ne abin da nake so na fahimta. Ba cikin constitution kamar ah, magana karba karba ba yi cikin constitution ba. Satiba Rijiya. Eh a abin da nake nufi. Ba cikin constitution. Eh ina zuwa abin da eh, nake nufi. In kana magana cewa karba karba ya ba ya cikin constitution a wata ban cewa tsari ne. A wani constitution aka ce karba karba ya zan constitution. A'a abin da nake maka nufi shine cewa eh, tsari ne na eh. jam'iyya wannan karba karba. Abin da nake so da za ka zo ka social bane amma tsari ne kowa ya san shi karba ka saurare ni ka saurare ni kawo PDP abin da muke so kai dai PDP mm. kake ni PDP nake yi yawwa ya kamata in mun ka zo magana mu faɗi abin da ya faru mu faɗi eh. abin da an gaskiya ba ku eh, tsaya wai dan muna kusa da wani ba mu ta kare kare wannan kasaliyar kare kare yanzu aka wahada kare ana ai magana jami'a ake wa magana mu wace jami'a ainihin wace jami'a rashin PDP ta yi mulki tun harko a arewa shine eh. wannan Shi ne babban abin da ya wasa pdp eh. ne kuma da obasanjo zo ya ga duk wasu ya haɗa kan wannan da wannan ya buga ya kamo wannan ya kamo wannan kuma kullum kai mutumin arewa abinda an matsalaka gumi. ka je ka ce wane zai son wane wane ke son wane bishi ya tahe da mu kuma kowace siyasa ce da apc da kowace in dai eh. wannan siyasa ce ta najeriya in dai eh. ana ɗaukar cincin maganganu a ce wane zai so wane ka so ga waɗanda ka siyasa na kwarai a kawo jabu a sa to in eh. irin wannan abu za a yi babu ran da za a ce ko wata siyasa ko apc ko pdp a ci gaba amma eh. wannan kawar wata aya ce ta sauka ga pdp mm. na irin mulkin mallaka da aka yi taima waɗanda a jam'iyya da shugabanni da waɗanda ba sa akwai wanda shi babu ruwa ne bai san ko don wake pdp ba kuma har bisa ga yau yana nan yana PDP nan bai yi ta ko dan kowa ba na ra'ayin kan shi to dan haka dole ka gani da za a baki haƙƙin shi a ba haƙƙin fati to shugabanni su tsaya a matsayin su shugabanni su koma can zafaffu in sanata kake kana ofis in dan shugaban jami'a kake kana fati duk abin da ya zo na fati a ce ku a daidai ku gudanar da shi ko ADC ko wace jami'a idan ba a gudanar da irin wannan mulki ba babu ran da siyasar Najeriya za mu a don haka mu arewa mu muka cutar da kanmu yan uwanmu ne suka cutar da mu suka so ga jam'iyya mai ƙarfi wadda in ta zo da tuni ta shahe babu kowa babu wata jam'iyya balanta na a zo a yi adawa da fili to wannan kuma aya da ta sauka na wannan hwazuwa da ta zo muna to ina ganin in allah ya so za a ba masu haƙƙi haƙƙi su je su gudanar da jam'iyya a lokacin Allah ya gwada muna 2019 da sake dawo da martabar jam'iyyar PDP. Musa da Ladazu na ji kana kawa misalan ficewar gwamnoni guda biyar da su bakwai ne ma suka zama biyar a zamanin mulkin ba manga tukure na shugabancin pdp to na ji eh. kwanan nan wasu kuma suna kiran shi ma ahmed mu'azu suna cewa eh, shi ma bai eh, taka rawar da ta dace ba suna ganin canje-canjen shugabanci watakila sai an sauya shugabanci jam'iyyar nan za ta yi karfi duk bayanan nan ban ji kun taɓo maganan ba manga tukur da shi amin ma'azu ba to haka ne to bari mu tsaya nan sai Allah ya kammala na to mu zo mu ci gaba da wannan shiri din muna da godiya ga bakin namu ne yau shi Faruku Ahmed gusaushe Shetima Rijiyan da kuma shi Alhaji Musa Dala muna kuma godiyar musamman ga shi wakilin namu Nasiru Adamu Hikaya da ya shagonci wannan shiri daga Abuja a madadin su duka ne ne Aliyu Mustapha Sakwato a Washington to madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai sakataren harkokin wajen amurka john kerry zai kai ziyara kasar rasha domin tattaunawa da shugaba vladimir putin da wasu manyan kusoshin gwamnatin kasar ma'aikatan tsaro da jami'an hukumar nukiliya ta amurka suna yi wa 'yan majalisar dokokin kasar bayani akan yarjejeniyar da amurka za ta shiga da kasar china akan batun nukiliya har na tsawon shekaru talatin sarkin saudiya ya buga wa shugaba barack obama wayan tarho cewa ba zai samu halartar taron nan da za a yi kusa da washington ba a nan amurka to a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin na wannan duk sai kuma can da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin kafin mai salama bari mu mika gaisuwar ta'aziya ga mrs das a utan jos da salamatu samun ejimbe na rediyo nigeria lagos domin rasuwa kashi biyu da aka yi musu da ya hada da surukinsu chief ejimbe wanda aka yi wa jana'izar sa'a. a ƙarshen mako a makurdi sai kuma sarata yakubu musa diyar juma yusuf sadiq dori a das allah jikan rai a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri This program has come to you from the Voice of America, Washington.